To yau dandalin VOA bakoncin wa ya samu? Ya samu bakoncin Murja iliyasu Ba'awa. Malama Murja. mecece sana'arki ni sana'o'i na suna da yawa ina sai da atamfofi lesussuka da kuma sauran abubuwan dai da ba a rasa menene sauran abubuwan ina sai da kamar su mayuka haka da turarurruka kayan mata dai kayan mata da mayafai da hijabai duk ke kadai duk kadai to me yasa kike me ya ji hankalinki a kika fara sana'a shi zama da sana'a ai kamar taimakon kai ne amma abin da ya ja hankali na na farko na fara sana'a akwai wacce take yi na gani ni ma ne sha'awa na fara yi a ina a gida take sayarwa a gida take sayarwa to da kika yi sha'awa a wajen ta kike karba ko ko me ya baki sha'awa har kika kika so ke mai abin da ya bani sha'awa na ga wasu abubuwan gaba daya tana doke makanta shine ba ta tsayawa ta ce sai ta dogara da wani yayi mata shi mm. to muna zancen shekara nawa shekara ta shekara ta takwas da fara sana'a kin dade kina yi tun lokacin da shekara ta ta farko a gidan miji kika fara sana'a mm. a gida kike sayarwa a gida nake sayarwa a zo a sassaya ya ake mutane suke sanin kina sayarwa kina amfani da shafukan sadarwa na zamani ne ko kuwa eh a lokacin ba na yin amfani da shafukan sadarwa na zamani mm. sai dai da ke da akwai makwauta haka wacce ta zo ta siya za ta iya bama wata labari ko yan uwarta haka ta faɗa mata ta ce wata tana sai da kayayyaki da haka da haka rihan mutanen gari suka san ina saidawa a yanzu fa a yanzu ma ina sayarwa don ko an kwan biki oh, kamar za a yi biki idan za a yi biki ana zuwa a ce in sayo kaya mm-hmm. ina sayo su a saya a guri na ko idan za a haɗa lefe za a zo a ce in sayo kaya in sayo sai a sassaya zai su karo abubuwan da ba za su rasa ba ba ina haɗa musu kina da burin buɗe shago insha Allah ina da burin buɗe shago na ma ba shago ba tun sana'a tana ci gaba mm. muna ganin hasken abin mm. to buɗe shago ina ganin zai ƙara sa mana ci gaba a harkar kasuwancin wani irin alfanu aka samu na samu alfanu sosai bayan kaina da na yi ma abubuwa na taimaki al'umma da sana'ata mm. da yawa in kika ce al'umma kamar kaka kenan kamar mutanen garin mu, da mutanen gari ma kamar kina da gidauniya ce ko ku kaka eh idan misali na sayo kaya kamar na dubu ɗari haka mm. sai na sami ribar dubu sha biyar a kai to ina rabar da kamar dubu biyar in tashi da dubu goma duk kamar duk eh, ce yake in kika kamar na kwatankwacin haka sai ki bayar mm. sadaka sadaka a me ji hankalin ki kika fara wannan sadakar ina yi ne fi sabilillahi saboda mu samu na duniya mu samu na lahira me burin ki a wannan sana'a na ga kuma wasu sun yi alkhairi ta hanyar sana'ar su sun samu ɗaukaka har bayan su ma yana bibiyar su misali zaki ba mu misali misali mijina tun yana ɗan ƙaramin ɗan kasuwa yake taimakan mutane har ya girma wasu suka samu ta karkashin karkashinsa su ma suka gina kansu ni ma ina so in gina wani ta karkashi na ina batun bashi yawanci zaki ga mata idan suna sana'a sai su ce bashi shi ke karya musu sana'a gaskiya ne fuskanta ina fuskanta amma ba sosai ba saboda ni idan na siyo kaya ina siyar da shi ne da sauki mafi akasari an fi zuwa da kuɗi hannu a sai kaya mm. saboda ba na sa su da tsada ina ɗora riba ne kaɗan da na siyo kuma dandanan zai ƙare to a ƙarshe wani kira zaki wa mata musamman akan sana'a gaskiya ina kira da babban murya akan yan uwana mata su tashi su nemi kansu su daina dogaro da sai miji ya yi musu abu ana samun matsala ta dalilin haka ta ba yawan bani bani ta yawan bani bani saboda rayuwar yanzu sai na ga sai a hankali da na To ni ma na gode. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.